Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na dandalin siyasa daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin na yau zai sake yin dubi a game da rikicin da ake fama da shi tsakanin shugaban majalisar dattawan Najeriya, mataimakinsa a gefe ɗaya da kuma ɓangaren shari'a. Domin ko a wannan mako da ya kawo ƙarshe mutanen biyu sun sake gurfana a gaban kotu. Sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. To madalla, a wannan mako da ya kawo ƙarshe lamurra sun ƙara fitowa fili dangane da takun sakar da ake tsakanin shugaban majalisar dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki, mataimakinsa sanata Ikio Ikoromedu a hannu ɗaya, da kuma ɓangaren shari'a na ƙasar Najeriya. Bayan da aka kurfanar da su a gaban kotu bisa zargin yin amfani da dokoki na jabu domin naɗa mukamai a watan Yunin shekarar bara. Bayan an saurari mutanen biyu da kuma wasu tsaffin jami'ai biyu a majalisar dattawan, kotu da ke birnin Abuja ta bayar da belin su. To sai dai wani abu da ake kallo a matsayin takun saƙa na farko tsakanin majalisar dattawan da kuma shugaba Muhammadu Buhari. Saraki ya fara zargin fadar shugaban da hannu wajen kitsa wannan batu saboda wasu muradu na siyasa. Duk da cewa mutanen biyu sun fito ne daga jam'iyya ɗaya wato APC. A nasa ɓangare kuwa mataimakin shugaban majalisar dattawan sanata Ike Okoromedu wanda ɗan jam'iyyar adawa ta PDP ne bayanai na nuni da cewa tun ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar tarayyar turai da kuma sauran ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa inda yake sanar da su cewa wannan zargi da ake masa alama ce ta yi wa demokuraɗiyya karan tsaye a najeriya remedu ya bayyana a wannan wasiƙa tasa cewa an gurfanar da shi ne a gaban kotu ba tare da 'yan sanda sun gayyace shi domin yi masa tambayoyi ba inda kai tsaye a maimakon haka aka miƙa shi a hannun alƙali mai shari'a wata alama da ke ƙara nuni da ja in ja tsakanin majalisa da kuma ɓangaren zartarwa shine yadda karo na biyu tun daga lokacin da wannan batu ya kunno kai majalisar wakilai ta gayyaci ministan shari'a abubakar malami kan wannan lamari to madalla bari mu shiga a cikin zauren majalisar dattawan ta najeriya domin jin yadda ake kallon wannan ba kala ta kula da mataimakinsa a gaban kotu To amma bisa ga dukkan alamu fa har yanzu Saraki na da goyon bayan wasu 'yan majalisar. Domin a wannan karon ma akwai waɗanda suka raka shi har zuwa kotu kafin a bayar da belinsa. Sanata Ibrahim Gobir na daga cikinsu kuma ya bayyana wa Aminu Ahmad Manu matsayinsu kan wannan batu. Mu abin da za mu ce shine mu dai muna goyon bayan shugaban majalisar dattijai don mun tabbatar da gaskiya insha Allah gaskiya za ta yi halinta Allah zai cire wannan matsala daga shi in Allah ya kamar gashi ya kawo kansu gaban kotun na mara an ba da belin saboda shi ai mutum ne mai bin umarni mai bin doka sannan saboda bin dokar da yake shi yasa ya kawo kanshi in wani ne ai ba zai zo amma kaga ya zo ai da muka kira wani kaga bai zo ba shi amma kaga shi ya to shi an na uku amma gashi nan kotu kuma da yarda Allah gashi an ba da belinsa alhamdulillah lauyoyin gwamnati sun bayyana cewa ba za su so su kawo tarnaki a aikin majalisa ba saboda haka ba su ma nemi su yi jayayya kan bukatar neman beli da aka yi musu ba. Eh, wannan shi kan ban iya cewa saboda kamar irin abubuwan da muka gani bita da kulli ne ake yi sai mun ga abin da zai gudana mu gani a ƙas in ba gaskiya ba ne in gaskiya ne ta tuna cewa ba su jawo tarnaƙi a majalisa sai mun gani a ƙas. To domin yin dubi a game da wannan rikici da kusan kullum sai daɗa ruruwa yake abubakar isa dandago ya zanta da alhaji shehu ashaka dattijo wanda ke yin sharhi kan lamuran siyasar najeriya to abu ne wanda ake yin shi kamar da gangan gwamnatin nan da ake yi gwamnati ce ta siyasa kuma a tarihin duniya allah ya yi wa buhari nasara ta rayuwa wadda ba a yi wa wani dan siyasa ba kamar wace ka gane ba ɗan siyasar da zai fito neman takara ya gaya wa duniya shi ba shi da kuɗi kuma a yadda ba shi da kuɗi kuma a zaɓe shi ya zama shugaban ƙasar to kuskuren da aka samu bayan an kafa gwamnati sai ya duba 'yan siyasar nan da suke najeriya waɗanda suka yi jam'iyyun nan suka kafa su ita apc kam gaba ɗayanta ba anpp ba ne kuma pdp nan ita ce dama suke tafiya da ita da anpp kuma ai akwai duk waɗanda suka kafa su ba su suka kafa kansu ba yan siyasar da suka kafa kansu suka kashe kuɗin suka yi amfani da sanayyar su suka ga mutuncin da aka san su da shi suna nan waɗansu suna nan a raye ba su gama mutuwa ba kuma har yanzu mutane suna jin maganar su to mu shawarar da muke so mu bayar wannan daidaito abu ne mai sauki ba gwamnati ta siyasa kuma duk wannan hayaniya ai hayaniyar siyasa ce to amma alhaji bantareka ba su kansu waɗannan sanatoci ana ganin suna da iyayen gida kuma tsoffin gwamnoni yawancinsu ga dattawan kuma su bola tinubu mhm. ana ganin cewar kowa yana da nasa mhm. ina aka dosa idan aka ci gaba da tafiya a haka dukkansu waɗannan da kake maganganu duk wani gwamnan da ya gwamna a jihar ta kafin ya zama gwamnan yana da mai gida ai wanda kakashin bayan mai gidan ya taka ya zama ƙarya yake ba a yi shi don kanshi ba ba ta naɗi ake ba har kaɗai shi kada ya aka zaɓa a ɗan siyasar Najeriya. Shi kuma addu'a da mutane suka dukufa yi ta Allah ya sama mana fita daga cikin masifa ta kawo shi. To shi ne kaɗai wanda zai iya yanke wannan hukunci ya yi haƙuri ya dawo yanzu ya yadda da ɓarawo da mai kaya jama'a sani. Ya kirawo kowa ya zauna da shi saboda ranarsa da sanin tsiyarsa da sanin abin da zai iya a taru a dawo a gina ƙasar nan don in mun bari a wannan abin shirman da ake yi kasar nan ta rushe duk wanda ke sanya mulkin ina kake so ka mulka ne wato um, na fahimce kama kenan kawai daurora ake a guri ɗaya wannan rigimar majalisar duk tashi mece ce wallahi baka iya yin siyasa yau a Najeriya kowane irin kabila ne kai kuma ko daga wani bangare kake ko kana so ko ba ka son tiku kai ka son tiku dan siyasa ne kuma ba shi kadai bane akwai irin su irin suna na to amma ya ce suna raye amma me hana su tsoma baki saboda ba a neme su aka nuna musu darajar su ba kowa a firgice yake kowa an kore shi an ce barawo ne kama kaman duka ba zai iya taimakon mu da komai ba barna an riga an yi ta ta faru a baya ta wuce a tsare abin da ke nan a gani menene za a gyara don ƙasar nan ta zauna lafiya domin idan baka yi haka ba duk wannan dawurwurar za a yi ta yin ta a wuri ɗaya har ma shekarun su kare ba a kai ko ina ba alhaji dama su dattawa da taku aka san su da shi wannan majalisa kuma ta dattawa ce amma kalli abin da ake yi ai suna ce ai suna ce ai suna ce ta yanzu ai suna ce ta yanzu ba dattawan bane ai inda tawon ne ba za su bari wannan rigimar ma ta zama haka ba kuma kashi saba'in cikin ɗari nasu wallahi talatin ne kaɗai 'yan siyasa guguwar janar bahar ce kaɗai ta kawo su kan mulki a jihohin nasu kamar shi shugaban majalisar a halin yanzu mm. shi saraki mm-hmm. ai ana ganin ɗan siyasa ne ai ba ɗan siyasa ba shi ubansa ma ɗan siyasa ne siyasa uban shi shi ta kawo shi ita ta kawo shi kan kujerar gwamna har ma yayi gamnan ya zo kuma har yanzu ai shi ya san abokan ubansa to me hana wacan gogewa ba ta yi amfani ba ba za ta yi ba saboda ba a kallon mutanen da ke da kima daraja saboda kowa ya ɗauka kuɗi kawai in kana da kuɗi kuɗi ne zai iya ma komai har yanzu kwa Najeriya ta wuce wannan to ina mafita ga matsayin ku na dattawa sai an dawo an yadda an ba mutane baki shi janar ya dawo da kansa ya kirawo mutane da kansa duk waɗanda suke suka firgita suka gudu suka bar ƙasar suka tafi kowa ya je ya ɓoye kowa ya shiru da bakinsa banna ta riga ta faru a baya je ka kayi abinka da kai na baya yanzu kan an datse kar a yi a ga an gyara tafiyar da muke ciki tukunna idan aka ci gaba da tafiya haka da matsala in aka tafiya ya in aka ci gaba tafiya haka majalisa ta yi nan shugabanci ya yi ai ba za a daidaita ba saboda kowa duk wanda ke tsira yana da mai gida ai ba shi ke yin tsiyar dan kansa ba alhaji shehu aisha kenan a zantawarsa da abubakar isa dan dago To a wannan rikici dai kusan ana iya cewa jam'iyyar APC mai mulki ta ƙi ta ce uffan a kai. Ko dai saboda zancen yana a hannun shari'a ko kuma saboda wasu dalilai. To sai dai Honorable Nasiru Garba Dantiye, tsohon dan majalisar wakilan tarayya kuma dan jam'iyyar ta APC, na ganin cewa matuƙar dai aka tafi a haka. To za a waye gari fa a samu matsala ta zahiri a cikin jam'iyyar. Ni a fahimta ta duk waɗannan matsaloli da suke faruwa a ƙasar na a jam'iyyar APC gaskiya fi sabilillahi akwai inda ke ɓangaren shugabanni ne wani guri kuma gaskiya bangaren jam'iyya ne na farko tun lokacin da aka samu nasara shugaban kasa ya fito ƙararrai ce shi ba ruwansa da shugabannin ko su ne za su zamanto shugabannin majalisar tarayya da majalisar da dattijai to ko shi a fahimtarsa yana ganin saboda ya zamanto cewar ya tabbatar da abin da mutane suka ɗauke shi a adili ba ruwansa da katsalandan na harkar majalisa saboda akwai abin da ake kira a ware mulki kowa da kowa bangare na uku yadda kowa ya sani ni ina ganin da jam'iyya kamata ta lura da shi cewar gaskiya akwai kuskure a wannan to ya kamata a ce tun daga nan jam'iyyar apc ta nuna kwarewa na sanin siyasa ta yi ruwa ta yi tsaki ta zamanto cewa tana da hannu akan su wane ne za su zamanto shugabannin majalisar eh, eh, ƙasa gaba ɗaya. Kaji za a ce sakacin jam'iyya ne tun usuli? Kwarai da gaske abin da nake faɗa kenan. Sakacin jam'iyya ne ya sa aka samu wannan matsala shi ne ce ko da shugaban kasa ya faɗi wannan ai ba komai bane mutum babu wanda da ke da ilimin komai da komai dole ya zama cewa ana tunatar da kai ana kana iya tuntube kana iya ah, ana iya tada kai kuma ana nuna ma abin da baka sani ba gaskiya amma watakila ana cewa suna ɗarɗar ga shi shugaban kasa a ni ban ga wani abin ɗarɗar ba ai da ce ni ban ga wani wanda ya wuce a masa gyara idan ya yi kuskure ba iyakaci dai sai mu koma lokacin obasanjo lokacin da ya nada masu ba shawara ya ce duk ranar da mai ba da shawara ya yi tunanin duk abin da ya ce shi zan yi to ya zama ni kenan iyakaci mu yi abin da yake haƙƙi a kanmu a matsayin mu na yan jam'iyya mu ba shugaban ƙasa shawara idan ya ɗauka alhamdulillah idan bai ɗauka ba dai mu abin da yake haƙƙi a kanmu yan jam'iyya mun ɗauka mun jingine to ba wai matsala kawai ta shugaban ƙasa bane magana gaskiya a magana ita ce jam'iyyar APC tana da matsaloli yanzu ka duba gani abin da yake faruwa a majalisar dattijai an zo tun daga shugabancin nan har zuwa yanzu shekara ɗaya an yi bunguguna na shekara ɗaya har yanzu akwai rikici duk kuma rikicin nan da shugabanci ne to ina alaƙar shi rikicin ina alaƙar rikicin da rashin wannan shugabanni na jam'iyyar? Eh, eh magana ita ce shugabannin jam'iyyar APC wasu har yanzu ba su saki ba ba su yarda da abin da ya faru ba ba wanda zai kare shugabannin majalisar dattijai idan abin da suka yi sun yi foji na rules na senate idan sun yi wannan bai kamata bai cancanta shugabanci majalisar dattijai ba me yasa sai yanzu da aka ɗauki shekara ɗaya za a ce za a tabbatar da wannan ai tun a lokacin da aka yi a yi ta ta kare a tabbatar da haka a tsige su a kai su gidan yari idan sun yi laifi ba wanda zai kare su amma wani irin wannan kongo bakon baya ne bayan shekara ɗaya ana so a gaya mana kan cewar shekara ɗaya aka yi ana bincike a tabbatar da cewar an yi amfani da rules na ƙarya na shugabanni tun da an riga an sani wani ne zai ba mu ansa dalilin da ya saba ba idan jam'iyyar apc ba ta tsaya ta yi abin da ya kamata ba duka jihohin nan na najeriya kap inda jam'iyyar apc take mulki babu inda babu matsala ko mutane su yadda ko mutane kada su yadda wannan shine maganar gaskiya honorable nasiru garba dantiya kenan azantawarsa da abubakar isa dandago To bari mu je jihar Borno, jihar da duk da cewa tana fama da ayyukan Boko Haram. Gwamnati ke kokarin ganin ta gudanar da wasu ayyuka domin ci gaban al'ummarta. Honorable Kaka Shehu Lawal shine kwamishinan shari'a na jihar. Ya bayyana wa mu Bilyaminu Yusufu wasu daga cikin matakai da gwamnatin jihar ke ɗauka domin raya wannan jiha. Lokacin da mai girma gwamnan jihar borno honorable kashim shetima ya karba ragamar mulki a shekara 2011 wato ana cikin tabarbarewan al'amuran tsaro a ƙasar nan a lokacin shi gwamna ya tsaya tsayin daka domin ya cimma wannan rashin tsaro da ke ƙasansa to a wannan lokacin idan ka kula gwamnati mai ci na tarayya ba gwamnati da suke da gwamna fati ɗaya ba ne can sama ana pdp mu kuma nan muna anpp to sabida haka gwamnatin tarayya bata nuna wani rawan a zo a gani domin ta magalce eh, wannan rashin tsaro da ake ciki ba shi gwamna shi shine yake yin komai ya biya wa 'yan sanda allowance ya biya wa sojoji allowance ya sayo motoci ya gina wannan barki idan aka kona ya gina wannan gidan ya ba mutane tallafi hakan nan ne ya yi ta fama har aka zo aka kare gwamnatin aka janar buhari ya zo ya hau ragaman mulki duk in ka zo bannin hanya din har yanzu kwaltan lagos street bayanai na nuna cewa wai lagos street an ɗau kamar shekara ma da shekaru ba a gama ba wani suna ce shekara hudu biyar ba a gama ba to ko mene ne kawo wannan tsaiko a kamar inda ne maka bayani shi rashin tsaro ba abin da baya kawowa a nan sanin jama'a za su iya ba da shaida akan cewa wannan 'yan miyagun mutane boko haram sun yi kashe-kashe da dama sun kashe kwantarakto ɗin da suke na chinese a garin nan sun kashe a gubiyo har ma mutanen nan suka bar aiki suka tafi su ma wannan masu gina lagos street a wani lokaci sun bar aikin sun tafi saboda rashin tsaro ne amma daga baya aka kirawo su da aka dan samu lafiya kaga aikin yana tafiya an gama gada an koma na da ana gina maganar cimaka kuma yanayin mutane da suke fama da tsadar rayuwa rashin abinci da sauransu ko akwai abin da gwamnatin jihar borno ta yi saboda wa masu ɗakawa samun abinci eh to alhamdulillahi to abin da ya zo babu noma babu kasuwanci kuma mutane sun yi gudun hijira sun zo sun zauna gidan mutane akwai wato wahala wajen samun abinci shine gwamna kwanan nan ya ce a baiwa talakawan borno duka abinci duk local government 27 din da suke da mutanen su an ba su shinkafa da biski a raba mutane cikin nan maiduguri metropolitan da jere inda mutane suka fiya ni da nake maka magana na, ni ne sakataren kwamiti da aka aka raba wannan abincin akalla an ba mu kaya dubu talatin mu raba mutane amma mun zo mun raba kayan nan a ƙarshen exercise din mun samu mutum dubu arba'in da hudu suka samu wannan kayan sai da muka nemi ƙari aka ƙara mutum dubu arba'in da hudu suka samu wannan kayayyakin wanda hakan har ya sa kayan abinci ya sauka a kasuwa da ana sayar da buhun shinkafa dubu sha bakwai da ɗari biyar yanzu ya zama dubu goma sha ɗaya. honorable kaka shehu lawan kenan kwamishinan shari'a na jihar borno a tarayyar najeriya bari mu je ta fannin rayuwar al'umma inda a najeriya jama'a ke ci gaba da zura ido domin samun sauyi a rayuwarsu kamar dai yadda aka alkawanta musu alhaji yusufu gambo hawaja jigo ne a jam'iyyar da ke mulkin kasar wato apc ya bayyana wa muhammad tasi'u zakar cewa dole ne fa jama'a su dan sa haƙuri a rayuwarsu akwai matsaloli da yawa da suka shafi al'umma rayuwa ta yi tsamari kowane canji kowane gyara yakan zo da nashi matsaloli mun samu ƙasa ne a birkice ai da ba a magana abinci da ba a magana kuɗin kashewa kana ƙoƙari ka tsira da ranka ne ka tsira da gidan da kake zaune da yawa mutane an raba su da gidajensu an kashe 'ya'yansu an kashe iyalansu to sai Allah ya kawo mu inda aka samu zaman lafiya to dole ɗan adam kuma ya yi tunanin gaba gwamnatocin da suka shuɗe da su kuma ba su yi ƙoƙari sun yi wani abu wanda zai ɗan taimaka wa rayuwar mutane ba illa kaɗai a nemi ɗan siyasa a bashi kuɗi ya zo ya raba wa mutane to sai yanzu aka zo aka ce ana so a canza tsarin rayuwar najeriya to wannan abun shine yake kawo raɗaɗi da ciwo a zukatan mutane in ka lura inda ba maganan zaman lafiya da fa ba za a yi maganan abinci ba ba za ka yi maganan kuɗin mai ba ba za ka yi maganan transport ba ba za ka yi maganan komai ba to amma yanzu da aka zo aka samu dole dan adam kuma ya hangi gaba amma a matsayin gwamnati tana nan tana shaurare in ka duba abubuwan a hankali a hankali a hankali suna warware to amma 'yan najeriya dukanmu za mu daure mu cije mu yi haƙuri tunda an zo magani ne dole in ku ka je magani sai an samu ciwo to har kullum dai ana samun nasara a fannin tsaro a matsayin matakin farko kafin samun nasara a sauran fagage kuma yusufu gamba hawaja ya ce ko shakka babu kasashen da suka ci gaba a duniya ba su kai irin wannan ci gaban ba sai bayan suka magance matsalar tsaro a wayansu kasashen da muke ganin su yau sun ci gaba kamar su faransa su amurka su ingila yaƙi aka yi ba aka yi kashe-kashe mummuna na, kafin ƙasar ta gyaru duk wannan wahalhalin na da ake cewa kowa bayan tattalin arziki bayan yaƙin duniya na biyu kowa ya gan shi a ƙasar turai inda ake ganin yau su ne suka ci gaba a duniya amma da suka jajirce yau kowa ma so yake je gurin najeriya ta ɗauki wannan hanya shugabannin ƙasashe na duniya fata suke su zo najeriya to saboda haka ci gaban yana zuwa amma ba za a yi kamar yadda mutane suke gani kun fa kun ba a wannan sai Allah Ba mu 'yan adam a matsayin mu na shugabanni muna yi wani gurin inda ba mu zaci barnar ta yi zurfi ba sai muka ga kamar za mu gyara shi misali a ɗan lokaci kaɗan sai mu zo mu ga barnar ta fi yadda muka hange ta daga nesa to dole ka samu irin waɗannan jinkirin amma a ƙarshe zai zama alheri Alhaji Yusuf Gambo Hawaja kenan a zantawarsa da Muhammadu Tasi'u Zakari a birnin Jos. To ma sauraron sashen Hausa na RFI duka duka nan ya kamata mu sallama da ku a cikin shirin na yau. Sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin Ibrahim Tukur Kefi, Abdulkarim Ibrahim shi karke cewa da ku a huta lafiya daga nan RFI.